da ya azurta mai isuwa wannan yammaci na yau mai albarka yammacin laraba uku ga watan ramadanul mubarak na hijirar mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da sha uku ga watan march watan uku na hijirar mazo sallallahu na miladiya 2024 muna nan markazin muhajirina wal ansaril islami zon sabin gwamnan layout dutsen alhaji birnin tarayyar najeriya abuja <clears throat> muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ainihin a cikin suratu yunus alaihi salatu wassalam muna aya ta ainihin saba'in da biyu Allah tabaraka ta'ala yake cewa fa in tawallaitum a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim na'am فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين Allah tabaraka ta'ala yake cewa fa in idan kuka je kuka bada baya ji annabi nuhu fa ma sa'altukum min ajr ban tambaye ku lada ba ban tambaye ku kudin wata ba ban tambaye ku albashi ba ban tambaye ku wata dukiya da zan amfana da ita ni karan kaina wadda ba ta da alaka da da'awa ba bayani ya fara gabata jiya in ajri illa ala Allah lada ta tana wurin Allah wato niyya ake kallo wa umirtu an akuna min muslimin an umurce ni in kasance daga musulmai ainihin wannan aya muna ka tattaunawa akan maganar al-Imam Ibn kasir hukuncin karɓar kyauta ko kuma karantarwa albashi a wajen kata da addinin musulunci ya halatta ko bai halatta ba yayin da wasu ke ganin laihin malamai me yasa malami zai anshi dukiya ko ya sa kuɗin wata a makaranta ba su yi don Allah ne sai ga mutum ya ya je ainihin ya biya kuɗin makaranta ta yaronsa musamman a cikin gari tun shekara goma suka wuce naira dubu ɗari shida fatam naira dubu ɗari bakwai fatam miliyan ɗaya miliyan biyu faya wasu mana da dala suke biya amma idan ka zo kwatar ɗin su ka isko makarantar ta islamiyya ana turo yaran kawai local ordinary sai ga cewa kuɗin su fata ɗin bai kai dubu talatin ba idan aka ce kai dubu arba'in su kwashe yayansu wal'amarin haka da yake idan aka yi magana ce yi don Allah ne me yasa ba za a yi don Allah ba bari mu shiga mu je maganganun al-Imam Ibn Kathir ce wa qala Abu Ja'far an Rabi' ibn Anas an Abi al ya fi qawli ta'ala wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan kada ku sayar da ayyana da yan kuɗi kaɗan yace ya kula la ta'khudhu alaihi ajara kada ku karɓi jinga game da karantar da addinin musulunci bi ma'ana ya zama mutum abin da yake yi dan jinga yake yi banda idan an ba shi dan lalura wa huwa makatubun indahum su a wajen yahuda da nasara rubuce yake a wajen su fil kitabi a cikin littafi al'awwal na farko yabun adama allim majanan kama ullimta majanan sabon da an rubuci kenan ya kai dan adam ka koyar a kyauta kamar da aka koyar da kai kyauta to da haka su a garin su haramun ne a karɓi kuɗi amma shi ma dai ya yana komawa akan me akan niyya وقيل معناه لا تعطاد عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رئاستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب al'imam ibn kafir yake cewa wakila ma'anahu abinda an ma'ana cewa kada a sai kada da ayoyi da yan kuɗi kaɗan shine ma'ana kada ku musanya shi kada ku musanya bayani da bayanar da gaskiya da yada ilimi mai amfani a cikin mutane ta hanyar ɓoye ilimi da rikice shi don ku ci gaba a kan karagar mulkinku a duniya ya kaɗan walakantatta mai saurin gushewa yanzu wannan magana idan muka ɗauke ta muka bai ta saudiya tare da dukkanin baƙin ciki tare da dukkanin bakin ciki muke faɗa wannan magana amma dai ita gaskiya dole a faɗe ta tare da dukkanin bakin ciki idan muka faɗi muka kai ta a saudiya to a yanzu dai yana da wahala malaman saudiya su kubuta da wannan aya yana da wahala kuma mu ma in muka saki in muka sakaci a nan najeriya sai abin da ya samu ya samu malaman saudiya sai ya same mu idan muka idan muka yi sakaci irin ɗabi'ar da aka taso a yanzu wai ba za a wa mata wai ba za a wa gwamnati wa'azi a bayyane ba wai ba za a hawo membari a wa'azi a wa gwamnati wa'azi ba ƙaryar banza shay'un muhdithun muhdathun ma abu ne wanda aka kaga daga baya aka yi amfani da rubabben hadisin da bai da asali ko kuma ba ingantacce ba kulluha ba'ifa saboda haka ba daidai ba ne ba yanzu abin da ya samu saudiya yau babu abin babu tausayi irin babban limamin saudi arabia fadilatu sheikh dr abdurrahman sadais ya kowa zama abin ni ban zage shi a ni tausayi shi nake gani dan na san ya fada cikin wani mugun dangin da bai san ya yi hita da kansa ba shi wannan kujerar ya sani yau yana ɗagawa kife za a kifar da shi kuma a kai shi gidan yari yau yau yau da yau ya hito hili ya ce gwamnatin saudiya bai kamata ta ta yadda da ainihin abin take yadda da shi ba na lalatar da shari'a Allah bisa bayan ƙasa a saudiya yau yana faɗa yau yana shiga gidan yari yau ana sauke shi daga limanci kuma yana shiga gidan yari sai dai idan ya ba da wata ya yi wata dubara ne wanda zai sa ba zai iya kamuwa ba ya ɗan tsere misali ya ɗan komawa ta ƙasa ɗan gefe haka wannan shine domin ko yanzu akwai ba da ba su kamuwa kamar irin su Fauzan Sheikh Salih Fauzan bai kamuwa ai da yanzu ko yanzu bai kamuwa dan al'umma ba za su iya haƙura ba to amma Sheikh Abdulrahman ne da sauran limaman harami ina tausaya musu haka da Allah ya jarabe mu da abin da ya jarabe malaman Saudiya taɓar gaza dai taɓar gaza dai wadda ake kiya taɓar gaza to ina ganin Muhammadu bin Salman ya kai makwara a wajen a wajen yanta a ƙasa mai tsarki ƙasa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan muka karanta wannan magana wadda ainihin malam yake cewa kila ma'ana la ta'aqadu anil bayani kada ku musanya game da bayani wal idahi da bayyana da magana karara ta gaskiya wa ilimin ilmin nafi'i da yada ilimi mai amfani fi nasu a cikin mutane bil da koye shi wallar su ko rikice shi a yi fassara da ba haka take ba a ja wani hadisi a fassara ba haka take ba ko kuma a yi mashi make make make a wa hadisin make make a ta mai faci har a samu a ga cewa ya zama hadisi a rikice a ala asatun domin idan kuka bayanin da gaskiya to za a tuɓe ku daga matsayinku ku da haka dole ku ɓoye gaskiya don ku ci gaba da zama akan matsayinku fi duniya matsayinku a cikin duniya alƙalila ɗan kaɗan kamar zama matsayin limamin harami a dai duniya ta musulmi Allah na tuba akwai daraja akwai mutunci akwai girma wadiri ya kai ka ce kana kada liman ne kai daga cikin limamin makka limamin harami alharamul makki baitullahi alharam la masjidun usisa ala taqwa kun shi wancan masashin madina ne baitullahi alharam dai إن إن إن, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين to Allah tabaraka ta'ala ta ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi farkon ɗakin da aka gina wa mutane to nan lazi bi bakkata wancan da an makka fi ayatun bayyanatun maqam ibrahim cikin sa akwai ayoyi mabayyani akwai ba inda annabi ibrahim ya tsaya ya gina shi maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina duk wanda shi ya zan amintacce kuma walillahi ala nasi hajjul baiti ko hajjul baiti Allah ya wajabta ma ainihin mutane su jirci wannan ɗakin liman sa ilayhi sabila wanda ya kafarta kuma Allah zai bashi azaba to a ce kana cikin limaman wannan ɗaki ba ba darajar ta wuce wannan amma da ta duniya ce imani ya hita dan shi kana kasa ɗakin mutum guda musulmi ya hi shi inji annabi Muhammadu yawwa la zawalu duniya ma gaba ɗaya duniya da abin da ke cikin ta ahwana inda Allah hmm. ta fi sauƙi a wurin Allah bisa ga rayuwar mumuni guda to kaji to saboda haka girma ƙarshe shi ne wannan limanci ballatana kuma shugaban limamai to an yi rashin sa'a sarki ya zo da bid'a sarki ya zo da inhirafi ya zo da ilhadi ya zo da kawar da shari'a Allah bisa bayan ƙasa da tsiranci da haɗa maza da mata da cire hijabin mata ba niqabi ba har da hijabin a cire a zo a rawa a taɓa a haɗori guda a kawo mata daga ƙasashen turawa masu sa ainihin rigar roba a jikinsu da wandon roba ya matsa jikinsu su hau dandamali kowa na gani su yi kare-karen jiki su yi waƙa su yi dukkanin shigantakar da ya kamata su yi a ba su bahaukatan daloli su koma ba wanda ya isa ya ce kanzil cikin malamai ba wanda ya isa a zo a yi caca a yi karta ba magana kwallon mata ba wai duk da abinan wai tarfe wai shakatawa shakatawa duk wanda ya daga a ƙasa sau yana faɗa ya tashi aiki da ya ce ba daidai ne ya tashi aiki ya tashi aiki shi yasa nake gaya maka da bi kulli huzunin kai dukkanin bakin ciki muke faɗa wa magana faɗan magana ta gaskiya ita ce magana ɓoye ta don a samu abin duniya yana daga ainihin ma as'alukum alaihi min ajr kuma shi ne wala tattaru bi ayati sabanan qalila wa fi sunan abi dawud an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ta'allama ilman duk wanda ya nemi ilimi mimma yuntaqa bihi wajhu Allah daga abin da ake neman yadda Allah da shi la ta'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya bai nemi wannan ilimin ba sai dai ya samu wani oruda na duniya ya samu daɗin duniya ya samu ainihin abu na duniya lam yaruh ra'ihat al-janna yawm al-qiyamah ba zai taba shaƙa ko ƙanshin aljanna ba har tashi al-qiyamah haka al-imam ibnu kasir ya kawo nan hadisin sai alimamu ibn ibnu kasir yake cewa amma ta'limul ilmi bi ujratin amma koyar da ilimi da jinga da jinga da tsada ko da albashi ko da abu ko su kayyadin kuɗi sai malam ya kasa abin guda uku sai ce fa in kana qad ayyana alaihi fala yajuzu an ya'khudha alaihi ujra ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وإياله سمالا يجي فإن كان قد تأين عليه إذن ko da ilimi ya zama wajibi a gare shi an yi akuza alaihi ujira to ya juzo fala shikenan fa in kana qad ayyana alaihi idan neman da ilimi ya zama wajibi gare shi to fala ya juzu bai halatta a gare shi an yi akuza alaihi ujratan ya aishi jinga a gare shi bai halatta a gare shi ya aishi jinga a gare shi wa ya juzu yana halatta an ya tanawala ya nemi wannan kuɗin ya karɓa min baitul mali daga ainihin dukiyar gwamnati ma ya ƙobi haluhu abinda ainihin halinsa yake tsayuwa da shi wa iyaluhu da iyalinsa wannan shine hali na ɗaya hali na biyu fa in lam yahsul lahu eh, minhu shay'un idan wani abu bai samu gare shi ba ba wani abu wa qata wata ta'limu amma kuma koyewa ta yanke shi ana ta kaso daga neman kuɗi fa huwa kama lam yata'ayyan alayhi to shi yana nan kamar wanda koyewa bata zama wajibi a gare shi ba na uku wa idza lam yata'ayyan Alayhi idan koyarwa bata zama wajibi a gare shi ba fa innahu yajuzu an ya'khudha Alayhi ujra ya halatta ya karbi jinga ko da yana da kuɗi inda malikin wa shafi'i wa ahmada wa jumhuri ulama wannan shine fatawar maliki fatawar shafi'i fatawar ahmad bin hanbalin imamu ahli sunna wal jama'a da jumhurul ulama mafi yawan malamai abubuwa ne guda hudu guda uku akwai lokacin da koyar da ilimi ke zama wajibi ga mutum akwai lokacin da ba zai zama wajibi ga mutum ba malaman sun yi bayanin cewa a lokacin da koyar da ilimi ke zama wajibi ga mutum shine lokacin za a waye gari ba wanda ya san wannan ilimin sai shi kuma zai yi wahala a tashi a je inda za a nemi irin wannan ilimin zai yi wahala kamar yanzu misali a nan a ce shekaru hamsin suka wuce a garin nan a ce a duka alhaji kawai ake da wanda ya san ƙur'ani babu wanda wanda ya san ƙur'ani sai abaji sai abaji daga abaji sai akwanga daga akwanga sai mina daga mina sai kaduna can ɗaya ne ake da waɗanda suka san ƙur'ani amma ga wani masanin ƙur'ani a nan zaune dutse to yanzu a wancan shekara hamsin suka wuce tashi a taka ƙasa a yi tafiya daga nan zuwa abaji abaji wannan ko akwanga ko mina ban sana kaduna ba ƙaramin tashi hankali domin akwai namun dawa a lokacin akwai namun dawaye akwai zakuna akwai kuraye akwai damisoshi to ratsa dajin a tafi kuma tafiya ce ta kwanaki ko daga nan zuwa abaji kadai ba za ka yi isa ɗaya rana ba sai ka kwana kan hanya to kaga yanzu ta ayyana a ta'alimu akan wanda yake a nan dutsen haji masanin ƙur'ani to wannan shine ta hanya yadda ilimi koyar da ilimi ke zama wajibi ga mutum to dole ya koyar da shi ya zama wajibi ya koyar da shi to wanda ya zama irin haka ta zama wajibi to ga ka'ida ga abin da su malama suka ce bai halatta haramun ne ya zo ce ba zai zauna ya koyar ba sai ya yi jinga da mutanen garin dutse alhaji bisa ga misalin na buga baya bai halatta don haka kowa da kowa dole ya zo ba magana jinga ba mutum jinga ba za a yi jinga ba saboda yanzu wajibi ne wajibi ne in ba haka mutane za su rayu babu addini za su rayu maguzawa suna sanar da san kanta ba to wajibi ne to amma a haka kuma sai malam ya ce to amma ya halatta a gare shi ya karbi albashi daga hannun gwamnati ba daga hannun almajirai ba kun gane magana kina ashe ko da koyarwa ta zama wajibi to akwai kuma halaccin gwamnati ta tallafa ma malamai to kalli irin shirye da muke fama a jihar zamfara to kalli ta bargaza na jihar zamfara wai malamai bai kamata su shigo gwamnati ba bai kamata a ba su albashi ba idan sun yi magana dan albashin da ake ba shi ne suke wanda su inda masu yin magana ba don albarkar malamu da yanzu arna ne su cikakkun arna amma yanzu shi ne suke maganganu wai wai malami bai da haƙƙi bai da kaza bai da kaza saboda ka sai dai dan siyasa shine kawai yake da haƙƙi ma'azki geme mai haɓan mata shine wanda shi yake da haƙƙin dukiya ta al'umma kun ji abin da al'imam ibn kasir yake cewa ya ce idan dai karantawa ta zama wajibi ga mutum to ba zai ce mutanen gari eh ku zo ku yi zanga nawa za ku biya ni ba amma wa zai bashi tunda ba mala'ika ba ne mala'ika shine bai ci bai sha ba ya sutura bai rashin lahiya bai aure mala'ika kenan ko da mala'ika kaga bai bukatar jinga amma in dai mutum ne to yana ci yana sha yana rashin lahiya yana sutura yana neman wurin zama yana aure don haka kenan ya zai gashi ya wajibi ne ya koyar ba wanda ya san wani ilimi na addini sai shi to shi kenan sai ya koyar amma gwamnati sai ta sai a je gidan hakimi a je to hakimi a yanka mu malam wani albashi ya koyar da fiqhu a koyar malam wani albashi ya koyar da qur'ani a koyar malam wani albashi ya koyar da tauhidi dan shi ɗaya iya shi a garin ga haka za a yi kuma a bashi albashi wani zai iya isasshe ya zauna ɗin ya koyar ba zai sa shi ya bari ba duk wata matsala gaba ɗaya da wani wanda yake da isasshen aikin yi zai yi to shi ma zai iya yinta ta ɓangaren kai iyalansa asibiti kai komi kawai na lalura kamar da Umar bin Abdul Aziz ya ce ya ce a yanka ma almajirai da malamai albashi na karamci to kun ji abu na farko abu na biyu wa illam yata'ayyan alaihi idan bai wajaba gare shi ba misali yana da ilimi amma a cikin garin akwai wanda yake da ilimi kuma yana yana karantawa amma ga wasu al'umma sun zo shi wancan malamin abu yayi mai yawa kila jama'a ta mai yawa to ana so a sake bude wata makaranta to ai tun da yanzu akwai mai koyarwa kowa je yayi hakuri ya jira lokacin sa a koyar da shi to yanzu shi wanga mai ilimin na biyu to shi kenan bai zama wajibi ya koyar ba to a arewa wannan hukuncinsa idan jama'a sun ce lalle sai ya zauna ya koyar shine fa'ilan fa'ilan fa'ilan a shi kenan fa'ilan ya sunna hu minhu shay'un wannan na zo ga na uku ne wa idza lam yata'ayyan alaihi idan bai idan bai wajaba gare shi ba kamar da aka yi bayani cewa ga wasu masu yi to yanzu kawai shi ma zai yi kawai ɗaui ne kawai ga wasu masu yi ɗaui kawai zai yi to yanzu ya za a yi shi ne fa'il wa lamai ta yata'ayyan alayhi to fa hura juzu an yi a ya'khudha alayhi Uzuratan. to yanzu ya halatta gare shi an shi albashi zo ya zama a yi tsada da mutanen gari ce to ku ku zo nawa za ku biya ni in karanta da ku qur'ani karanta da ku suratul fatiha da da alamtar kai zuwa nasi sai a yi jinga ko za a koyar da ku alwala ko sifar sallah sai a yi jinga sai a yi jinga fa huwa yajuzu an ya'khudha alayhi ujratan a zauna a yi tsada inda malikin wa shafi'i wa ahmad wa wa jumhurul ulama wannan shine ra'ayin shafi'i shine ra'ayin maliki shine ra'ayin sauran jumhurul malamai idan bai zama wajibi gare shi ba kamar yanzu misali karfe da fiƙo a garin dutsen ba wani malamin da ya zama wajibi a gari sun daga sai ana ta yi to sai su su suna so su koyi fiƙo sai ce to ko mai janga wannan ya halatta to shi ko wancan wanda ya zama ya zama wajibi a gare shi kaso na biyu kenan shine ya tsallake ke ɗabi wanda ya zama wajibi a gare shi ba kowa wanda ya iya ƙur'ani a dutsen alhaji sai an je abaji ko sai an je akwanga ko sai an je mina ko sai an je kaduna za a samu wanda ya iya karatun ƙur'ani. to kaga zuwa ga wajibi a gare shi to ai mataki na farko shine ya halatta ya anshi albashi daga hannun gwamnati ko yawwa to sai ya zama babu komai a hannun gwamnati ko kila gwamnatin ba ta da wannan tsarin kamar yanzu gwamnatin mu ta Abuja ba wannan tsarin abococin da ake rubutawa a tsawon shekara a abuja ko estimate ko kuma budget babu na malamai islamiyya a ciki babu na malamai addini a ciki babu na limamai babu shi ba ko ɗaya to sai zama ya zama wajibi a koyar amma gwamnati ba ta da hannu a wajen tallafa ma malamai ya za a yi shine ne fa in lam yahsul lahu min shay'un idan ba abun da ya zo mashi daga gwamnati wanda zai iya tsayuwa da rayuwarsa ya ci ya sha ya yi sutura ya yi harkar asibiti ya yi harkar makarantar yaransa da suturarsa da wurin zamansa da abin hawansa da lalori irin na ɗan adam a matsayinsa da shi malamin ɗan adam ne mutum ne bai samu abin zai iya wannan abubuwan ba wa qada'ahu ta'alim an takasubi sannan kuma koyarwa ta yanke shi daga ainihin nema domin koyarwa da yawa tana hana nema koyarwa tana hana nema tabbas koyarwa tana hana nema kamar da koyarwa ta hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nema tunda manzon Allah sallallahu alaihi ya fara koyarwa, tun daga lokacin matsalar kasuwanci manzon Allah da nomansa da komai ya tabarbare almajiransa ne suka ɗauki nauyinsa ta hanyar ba shi kyauta ba sadaka ba ba zaka ba aka haramta mashi sadaka aka haramta mashi zaka aka ce sai dai kyauta ta karama idan ko kyauta ta karama ko mai kuɗi kana ba saboda kare mutuncin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ya zan koyewa ta hana neman kuɗi mutum ba zai iya tashi ya je shinkahi ko ya je ba ma ya sayo kifi ya kawo abuja ya sayar ba saboda koyewa in yi haka kiri zai ɗauki sati ɗaya a kan hanya karatu ya baka da ƙawar sati ɗaya abu ba zai yiwu ba ya gama yana so ya je ya sayo manja a kudu ko ya sayo goro a kudu to irin nan neman kuɗi na fatauci ba za su mashi zana ya karantarwa ba to fa huwa kamar lam yata'ayyan alai to shi yanzu ya zama kamar kamar wanda karanta ba ta zama wajibi gare shi ba menene sai a taro a yi jinga ce kai ku zo mu yi jinga malam muna son koyar da mu qur'ani ce to nawa za ku biya wannan shine fatawan ahlus sunna kuma shine fatawan malamai ko shine daidai wannan shine kaga bai ci karo da magana wa ma as'alukum alaihi min ajr ba kira yanzu abin da zai karba ba ya karba ba dalilin a matsayin ya mai da karantarwa sana'a a'a ya mai da karantarwa ita ce aikinsa kuma lada Allah yake nema kuma nema yake yake ku shiga aljanna ta hanyar karanta washi amma tun da ba mala'ika ne yana ci yana sha to dole kuma hanyar ci da sha ɗin ta buɗu ko ta ina ne in gwamnati na da hali ko kuma tana da tsari na ba da tallafi sai ta ba da tallafi ya tsaya ci gaba karanta ba. kamar abin da ya tabbata zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma zamanin su umar da zamanin har umar dan abdul azizi da shi umar dan abdul azizi radiyallahu anhu cewa ma yayi kawai amma aika a nemi malamai na kowace ƙasa kowace jiha ya rubuta sakula ya ce ma gwamna idan ainihin wannan takarda ta zo maka to ka je malaman da dama suna nan suna karantarwa da waɗanda suna son su karantar to a zaunar da su a hana su komai su tsaya su ta karantarwa a yanka musu albashi na karamci su rubuta hadisin manzon Allah kuma ka su rubuta komai sai hadisin Annabi Muhammad Wasu da yana tsoron ɓacewa ilimi kuma ilimi ba zai bace ba sai ya zama gai sai ya zama sirri yana na cikin kitabul ilimi na sahihul bukhari yace kuma a nemi almajirai masu son su yi karatu da waɗanda sun zana dama karfi suke suna fama da yawa da komai amma dai suna na suna karatun da waɗanda suna son su yi karatun amma suna neman abinci ta hanyar neman kuɗi ila teloli ne ila kaza ne kuma ɗan zai zai ce a dawo da su a yanka musu albashi su watsa da wancan kasuwancin su zana su koyi ilimi ga malamai wannan shine abin da ya tabbata a wajen salaf magabata wato gwamnati ɗaukar nauyi take kuma tun da aka waye gari gwamnati ta daina ɗaukar nauyin malamai a wajen tarbiyyar al'umma da ainihin yaƙar zukatan al'umma tun lokacin zukatan al'umma ta fara bushewa da wallahi ba ka da wani abin za ka iya mallaka ɗan adam idan baka mallaki zuciyar shi ba ko ba za ka mallaki zuciyar ɗan adam ba ta hanyar ƙur'ani da sunna annabi muhammad ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alawa ina fil jisr mudga ku saurara a cikin jiki akwai wata doka idan salaha salaha al da kulluhu wa idan fasadat fasada al da kulluhu alawa hiya al-qalb sai saurara a cikin jiki akwai wata doka in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci ku saurara ita ce tsoka bi ma'ana idan ta gyaru to hannun mai wannan zuciyar zai tsinci buhun kuɗi ya je ya aje wannan buhu kuɗi ya shekara ɗaya yana neman mai shi bai samu ba sannan da kashe ya ɗauka ya kai ma hukuma Umar bin Ka'ab Allah ya ji ƙasa babban malami ne na Qur'ani cikin sahabbai ya tsinci kuɗi kuɗin kwacin naira miliyan uku da rabi na kuɗin mu na yanzu kuɗin kwacin naira miliyan uku da rabi ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga kuɗi na tsinto manzon Allah ce je ka aje su ka jira ka nemi mai su nan da shekara ɗaya kai ta neman mai su har shekara ɗaya kwanan kwacin naira miliyan uku da rabi ya je ta ajiya ya ta ajiya ba ita ya dawo da kuɗin ya ce mazan Allah ga kuɗin na kawo ya ce baka samu mai su ce eh bai samu ba ce ka je ka zaki ajiye su habbaɗi ka ci gaba neman mai su ya sake je ta ajiye su habbaɗi baɗi ta dawo ya sake dawo da su shekara ta uku shekara ta biyu dawo annabi ce baka san shayin zuba samu mai su ba yace sai ka aje su habbadi ubay ibn ka'ab an sa mashi doka ya aje kuɗi tsawon shekara uku yana neman mai su kuma haka aka yi yace sa'an nan ka ka kula da igiyar jakar ka kula da kalan jakar da madaurin jakar da kalan kuɗin da yawan su ya so ka yi amfani da su amma ha idan mai su ya zo ko watan wata rana ko ba ko ba jima fa huwa a haƙo biha shi ya cece da su sai ka biya wannan ne hukuncin tsuntuwa a wajen mazan Allah a wajen al'ummar mazan Allah a bisa tarbiyyar Annabi Muhammad yanzu mutumin da zai je ya tsinci kwatar da naira miliyan uku da rabi ya shekara uku yana fama a jiya yana neman masu su to kai yanzu wannan kana iya dangata shi da ainihin ɗaukar talkami a masallaci ana sayarwa kana iya danganta shi da ainihin ɗaukar tukane da shiga cikin ɗaki a zaro tukunya a gudu ko ko mata sun yi shanya a kwakwashe shanya a je a sayar eh ko kana iya danganta irin mai wannan zuciya wannan tarbiyya kana iya danganta shi da ya je sata ya yanka aljihu ko kuma ya mutum ya ya aje wayarsa ya zo ya kwanta kamar bacci yake yana yana kallon yana wa waya kallon hadarin kaji a hankali a hankali ya zare wayar kana iya danganta su kana iya danganta su da wani zai ya yi fashi da makami ya tare mutane ya ce ku kawo waya in ba haka ba ya zai ja mutum ya sha barandami kana iya hada su ko kuma ka shi ma da wanda zai yi kidnapping ya kame mutum mutum ya kame shi ya je a ta cinaki har da aka tsere da aka biya sannan a sako banda walakaci idan mace ce ya kame banda nan in namiji dai a kame a ɗaure ta shi kashi wai kuɗi ake so a kawo wancan da kuɗi ne ya tsinta bai san mai su ba ya shekara uku yana neman mai su bayan shekara uku ta cika ba a samu mai su ba kuma aka sa mashi dokoki da ƙaidi cewa kana yi amfani da su in wani duk da mai su ya zo sai ka biya wanda ita ce tarbiyya annabi muhammadu to kai ya za a yi ka haɗa tarbiyyar da za a da tarbiyyar wani to kuma suwa suke da ita wannan tarbiyyar maza Allah take a hannunsu a yanzu ba malaman ba da kuma shi malamin nan kuma yana ci yana sha mutum ne kama kowa yana ciwo yana warkewa yana warkewa yana sutura yana komai duk wani bukatar ɗan adam yana da ita to a ce ba za a bashi kuɗi ba wai idan aka ce ba shi kuɗi wai ya zama shi ke kenan wai yanzu ba dan Allah yake ba to shi yasa al'umma ibnu kasir ya zo wannan bayani kuma wanda ba su fahimci wace ayoyi ba wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala Allah in ajri illa ala rabbi in ajri illa ala alladhi fatarani ba su fahimci ayoyin ba ana nufin ya zama kai manufarka shine ka tara kuɗi ka zan miliyoniya ta hanyar karantarwa kamar yadda mutum zai iya buɗe makarantar boko manufarsa kawai shine business ne yake yi kuɗi yake tarawa ba yana nufin tarbiyyar al'umma ba da samar da 'yan ƙasa na gari abin ya danganta ga niyya ne jama'a to wannan ne maganganu guda uku game da amsar wani abu ga wanda yake da certificate na addini a university ko a wata makaranta ko a zaure ko a tsangaya ko kuɗin laraba wannan shine ya halatta ya halatta ya halatta bari ma mu ji daga manzon Allah idan wancan fasar ibnu kasir ne da su malikin shafi'i da su abu ibn hanbal sauran malamai to bari mu ji daga manzon Allah bari mu ji daga mai gidan mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama كما في صحيح الامام البخاري عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري في قصه النبي a cikin ƙisar wanda maciji ya ciza kusa wanda macije ciza jama'a ce suka yi tafiya suka isa wani ƙauye suka nemi a basu wurin kwana aka hana su masauki aka ce su dawo bayan gari suka nemi abinci aka hana su mutane ba su da karamci da ƙarshe suka samu suka suka tsabbace suka kwanta sai Allah ya jarabi sarki sarkin garin maciji ya cije shi ko kuna mata cije shi dig dai aka ce da maciji ya cije shi aka ta magunguna aka ta magunguna duk abu bai yi ba shine sai wani ya ce kai waɗancan mutanen anya bakin can ba za mu je a tambaye su ko suna da magani domin galiban baƙi suna da wasu abubuwa wanda 'yan gari ba su da shi shi ne kawai aka zo aka same su don Allah sarkinmu ya samu matsala ko kuna da mai rukuya a cikin kuna da mai addu'a na maganin maciji sai wani ya ɗaga ce ina da shi shi amma nawa za ku biya mun neme ku ku babu wani kwana ba ku babu ba mun neme ku babu abinci irin wanda ake wa baƙi bisa al'ada ba ku yi ba saboda haka nawa za ku biya shi ke suka ce to za a bada tunkiya kaza in ya warke ce to shi mu je sai aka tashi aka samu sahabi gaba sahabi ya zo kawai ya fara karanta fata ta kitabi ita karanta fata yana tofawa ita karanta fata yana tofawa kamar an cire kaya tsaf sarki ya warke fata ta kitabi saboda me saboda fatiyar mai karanta ta ɗin to tana hitowa daga zuciyar shi ne ba daga bakinsa ba kawai eh wato muminin biha ne mai imani ne ya yi imani da ita ba gwadawa zai yi ba kusa akwai gwaji ko cito ba mu gwada gani a'a shi ba gwaji ba ne yaƙinan kawai zai warke kawai zai towa kuma ya yi ini kawai za ta zai warke kawai tunda fata ce zai kantawa imanin yana da rauni ba Allah ya gafarta muna yana tohawa kawai shikenan ya ta tohawa kawai sai kawai shikenan ya warke sai ya ce to shikenan a bashi kaya dai a bashi jin gashi shikenan kawai sai aka bashi jirga aka yi tumaki aka kawo da wa'annan bayan Allah suka dawo da tumakinsu lokacin da aka dawo tumaki su karan kansu waɗanda suke abokan tahiyar su su san cewa wannan mutum yana da lakanin cewa ibn fatatul kitabi magani ce idan an tuma akan ciwo ko akan rauni bai taɓa su tsani ba yanzu kace to ba za a raba tumakin nan ba sai an dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi karan kansa ijtihadi ne yayi da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma adraka annaha ruqya wa ya gaya maka cewa ita wannan ruqya ce magani ce wa ya gaya maka sai annabi ya ce to ni ma a kasa da a bayin na rabo a ciki sai a kasa aka ba manzon Allah nashi rabo saboda ba sadaka bace za a yi jinga ce aka yi aka tofa fatiha aka warke to gashi na abin da ma annabi ya ce ban da wannan yace inna a haƙa ma a khaftun alaihi ajaran kitabullahi mafi cancanta abin da ya kamata a yi jin jin ga, a biya ku ne littafin Allah inna a haƙa mafi cancantar ma a khaftun alaihi ajaran abin da kuka karɓi jin ga, game da shi shi ne kitabun kitabullahi littafin Allah malamai masu suka cewa a'a ai wannan hadisi ana nufin idan ba lahiya ne to yanzu wannan kalma kalma ce jami'a asalinta daga ainihin magani ne sai annabi ya kunshi abun gaba ɗaya ce ai abin da ya cancanta ku karɓi jinga a gare shi littafin Allah kenan sai magana ta zama dunkulalla aka samu ziyaratul ilmi cewa kana iya jinga da mutum ka tura mai fatiha ya warke biya ka kana iya jinga da mutum ya koyar da kai fatiha to da wanda za kai da wanda zai yi jinga da kai ka koya masa fatiha da wanda zai yi jinga da kai ka tofa masa fatiha ya warke wani jinga ta wace jinga ta kyau eh ta koyawa dan wasu ma gaba ɗaya ba su rukiya akwai mutane guda 70 wanda annabi ya ce dubu 70 za su shiga aljanna ba su rukiya ba su yadda a karanta musu fatiha su warke za a basu da ciwon su su mutu haka nan da ciwon su su shiga aljanna A ka ga kenan wanda zai yi jin wanda zai zo ya ce ku yi jinga ka koya mashi fatiha ya iya ta ya iya sallah to ya fi alheri bisa ga wanda zai zo ku yi jinga ka tuha mashi fatiha ya warke don ciwon shi shi kenan wa ba as'aluku alaihi min ajrin in ajrin illa larabi a ashe ba wai ta shi ne ba za a biya malami ya karanta ba mai satirke ɗin islamic studies ko digiri ko na abu ya je ya jami'a ya zama farfesa ya karanta ashe ba yana ci da addini ba ne wannan ba ci da addini yake ba daidai ne daidai akan daidai yake akan karantarwa Allah da annabi yake waɗanda suke suka abin su da ba su fahimci abin ba wato an yi hawan kawara an wa ilimi hawan kawara ne ba na ce ƙaunar fi ƙisatul ba da faɗar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙisar macen da aka ɗaura ma aure wato ta zo tana neman miji akwai mace da ta zo tana neman miji ana zaune ba da mazan Allah sallallahu alaihi ana karatu sai kawai ga wata mata ta zo kawai ta yi sallama ga mazan Allah mazan Allah ya ansa sallama ta ce mazan Allah na zo ina son ka aure ni kowa ya dubi wannan wannan ya dubi wannan wannan ya dubi wannan mazan Allah sama ya da kai ya shiru da ce kalaba ba ita kuma ta ƙi zuwa ko ina ta kawo ka annabi ya aure ta Shin kun gala hirwa ga mata eh wallahi ta yi daidai ta yi daidai ta ce maza Allah ka aure ni maza Allah ya yi shiru kowa ya yi shiru can sai aka samu dan kula bakin wake ce maza Allah in ba ka sauni ina so <laughs> ai an gane saboda sun gane cewa maza Allah bai da sha'awa aurenta akwai hikimomi a cikin wannan abin da yawa wanda ya kamata mu karya su na al'adu mu karya al'adu mu yi a wanda hikimomi da ke cikin wannan mu karya al'adu mace ta je ta nema kanta miji in ka ji mace ta nema kanta miji ta yi nadama to ba na kwai ta nema ba amma wallahi duk matan ta nemi na kwarai in Allah ya da zai taɓa mata gori ba abubuwan da suke tsoro da ba ko ce ai ke kawo kanki ba ni ce ina son ki ba ke ki zo ki ce in aure ki to ga kinan na rufa maki sai na aure ki ki neman kaza to ba mijin kware ba ne bai cancanci a neme shi aure ba ita ai ta zo ruwa? to kuma duk waɗanda suke nan fada ƴan ruwa ne ai na almajiran mazan Allah ne ce mazan Allah in ba ka ne ina so haka ya kamata ka yi ka nema diyarka miji ya ce don Allah wani ko kana son kana son diyata don Allah don Allah ka daure ka aure ta cika wallahi ina da lalurori don Allah me matsalolinka Ci ban da daki wallahi zai maka daki kwarai da gaske don ka samu diyarka ne miji na kwarai kuma wallahi in dai na kwara ne wallahi tallahi ba za ka taɓa jin ko da ta zo ta shuka masu abin tsiya irin na mata to zai yi tahammuli zai rike zai haƙura zai haƙura ba za ka taɓa zungori a bakinsa ba shi ai ubanki ya kawo ki inda dan ubanki ya kawo ki wani ina ruwana da ke irin ki mata ta ce to ba zai ta samun haka ba ba ta haka ba wannan abubuwa ya kamata ka nuna ƙaunar ka miji ka nuna ma yaya ka miji ka nuna ma mahaifiyar ka miji idan babanka ya sake ta ko kuma idan babanka ya rasu wannan mata sai ta ce to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ka aure ni maza Allah ya shiru sai ne tashi ya ce to ni a auren man da ita ina so mazan Allah sai annabi ya ce kawo sadaki ya faɗi wani adadi na kuɗi ce a ya ce wallahi ban da su ya ce kawo kaza babu kawo kaza babu kawo kaza babu kawo kaza babu har aka ce ka kawo ko da zobe na bakin ƙarhe zobe wanda na ce wallahi mazan Allah sai ma ko zobe na bakin ƙarhe ban da shi <laughs> yana so aure zai ko zobe na bakin ƙarhe ban da shi mazan Allah sai manzon Allah ya ce to me ka haddace na Qur'ani yace na haddace ayoyi surori kaza yace to na aura maka ita a matsayin sadaki sadakin ka shine ka koyar da ita surorin nan da ka haddace gashi nan zawwajtuka ha bima ma aka min alqur'ani na aura maka ita da, da ainihin sadaki na koyar da ita abin da ka haddace na qur'ani kenan yanzu lokacin da abin da yake da shi a lokacin shi ne ya zama wajibi ya koyar da ita ya koyar da ita kenan bayan ɗaura aure idan ya samu wata sura ba ta ciki yi ba ta ciki bayan ɗaura aure da ya samu wata sura to ba ta ciki idan aka gama karanta da wannan surorin da annabi ya aurar mashi da ita yayyafi ya sadaki ya gama biyan sadaki da haka da shi a ƙara masa ce to biya kuɗi don yanzu wannan dukiya shi ce kenan ashe ƙur'ani dukiya ne ga mai shi ƙur'ani dukiya ne ga mai shi inna a haƙa ma a khaftin alaihi ajalar kitabun lahi tunda dai ana yin sadaki da ko da ƙur'ani to ka gaya min wace irin jinga ka kai sadaki a duniya wace irin jinga ta kai sadaki sannan kuma kuma akwai fa'ida a ciki cewa sai mutum ya yi kuɗi da yawa da sannan zai ya yi kuɗi sai ya yi gida zai aure bai zo ba a cikin shari'a musulunci amma shi ya kyau mani ta ɗa'a kuma ba a ta sani ta zawwaj wanda yake da hali ya aure amma ba a ɗin ya danganta ba a ko da ƙur'ani ka haddace za ka iya koyar da mataka to ka yi aure don ka kare kanka ka kare ita wannan matar dai ita wannan matar abin da ya kawo ta aure take nema da haka nan idan mace tana neman aure na biyu na neman aure ko kuma su yi aure amma su je su su ɗauki nauyin kansu idan al'umma sun gana wasu taimaka su taimaka musu wannan shi ne akwai bukatu na aure wanda duk duniya ba mai iya biya maka da ita ba mai iya biya mu wani shi sai na aurata uba ba zai iya biya ba uwa ba za ta iya ba iya ba za ta biya ba wani wani amini abokiya masoyiya masoyi duk ba za su iya ba ubangida sai dai wannan ma'aurata ɗaya ka iya bin wannan bukatun saboda to kada a yi wasa da rugu aure to kaga kenan ashe ko da qur'ani ya zama a matsayin jinga to har sadaki ma yana iya zama kamar tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فأما حديث أمة بن الثابت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن أما حديث حديث أمة بن الثابت wanda ya ce manzon Allah sun salma lokacinsa wani mutum ya koyar da wani mutum daga cikin mutanen suffa na masallaci wanda suke zama a masallacin manzon Allah ya koyar da shi Qur'ani fa ahada lahu qawsa sai ya bashi kyautar baka shi wannan almajiri da aka koyar da aka koyar qur'ani sai ya ɗauki baka sai ya ba malaminsa fasa'ala anhu rasulullahi sai ya tambayi manzon Allah game da wanga baka da aka bashi fa qala sai annabi ya ce in ahabbta an tudawwaqa bi qausin min nar idan kana son ai maka mari ɗinka ta wuta ga wuyanka to ka karbi wannan bakan da aka kabilu to ka karbi wannan bakan da aka baka fatara ka hu wannan sahabi ya ba wannan bakan rawahu abu dawuda wa rawi misluhu an ubay ibn ka'ab marfu'an fa in sahha isnaduhu fa huwa mahmud fa huwa mahmud in an ka inda kathir min ulama minhu abu abu abu umar ibn abd al wato ala annahu lamma allamahu allah lam yujib ba'da hadha wato an yi ataba an sawabillahi bi zalikal qaus suka ce idan hadisin ya inganta na karantar da ahlus sufa sufa kuma ya bada kyauta to ya inganta annabi ya ce in ka karba ka karbi bari wuta ka karbi in kwa ta wuta to idan hadisi ya inganta to abun nuhi shine an riga an koyar idan an riga an koyar to shi asalin koyarwa don Allah ake yi to bai kamata a ce to ka biya ba na koyar da kai fatiha ba ce to ka biya suka ce amma idan harko ne fa in kana min awal amri ala ta'limi bil ujrati fa innahu yusuhu kama fi hadithin ladigi amma idan koyarwar tun harko sai da aka yi jinga kamar hadisin wanda ya je ya da fatiha ya ce to wannan ya halatta ya sahu to wannan shine bayani game abin da ya shahi malami ya karbi jinga a wajen almajiransa ko kudin wata ko kudin laraba ko kudin tam ko kudin shekara ko kuma gwamnati ta ɗauki nauyi ta biya shi albashi ya karanta iya rayuwarsa yana cin albashin karanta wasu ya halata amma sharaɗi niyya ake bukata a gyara niyya kada mutum ya zama rayuwa ta kuma a mansura babu kyakkyawan niyya yan wa nan za mu tsayawa mu ƙara tambayi game da abin da shafi abincin buɗe baki ba rawar haka mun fara ciyarwa kamar aƙalla mutum mutum goma a duk kowane yammaci amma bana dai alhamdulillah har yanzu Allah bai ba mu iko mu a nan makaranta ba mu dafa wani koda koda mudu ɗaya na shinkafa saboda ba a samu ba kuma wani ya samo asali na rashin mai bayani tun da wuri ba kuma mabukatar suna nan sosai wasu suke neman a dafa musu shinkafa garau garau su yi buɗe baki da ita da fiyo wata da ko yanzu muna nan muna neman yan uwa su taimaka da ainihin abin da Allah ya hore masu domin a faranta ma wasu waɗanda ba su da mata a garin nan yan kabo kabo ne wasu yan cirani ne ina za su yi buɗe baki kuma har rage su samu nasahur don a samu lada azumin gaba ɗaya a gudu tare a tsira tare malam bashir kana da magana ne ya inganta ya inganta ya inganta eh haka to ai ana ka kudu ai sai ka kalle aminan haihuwa din haihuwa za ka dubawa to ai ka san shi harkar ilimin addinin shi na gaba shi ne gaba yanzu qurtubi an haihe shi ya rasu shekara hijira da shekara 310 kaga ya fita khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum kaga ya gama rayuwarsa a cikin ƙarni na na uku ya rasu a cikin ƙarni na hudu to an yi samun gaskiya a wajensa to kuma cikakken ahalin suna ne tangaram irin gogaggun nan a ɗabari ba ƙwarai ko bai yi aure ba ma ai bai da lokacin aure ba samu lokacin aure saboda karatu ta ji wannan bashir <laughs> akwai littafi da ake kira al'ulama ul'uzza malamai gwagware waɗanda ba taɓa yin aure ba na sai su daga kano na biyu na ba malam shagar kawai yace kai kake malam karka kawo ba littafin nan ni ba so ko karanta littafin nan yace saboda ni alaga ta ce kayya ce ina makara na riga na yi aure da Allah ya sa na ga littafin nan bai aure ba ai ina da ba zai aure ba to ina ganin malam ba sai da ka je ga magana kila da an shiga uku wa alaikum salam shugabancin aure da sahabi ya aure na mata. Eh. To, wata ai magana kayan ɗaki ba. Allah da shi da wannan aure ana aure. Haka. Wannan matsala. Wannan matsala fa. A nan arewacin Najeriya. Eh. Ke sa samari. haka haka haka haka ai matsalar ɗin ɗaya ce wannan dai abin da ka sani na matsala ita ɗin dai ce cewa wato an ba sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa da yawa na addini bid'a ta ta kimso da ra'ayuka da al'adu wanda babu su a cikin addinin musulunci irin wa'in abubuwa na gara da sauransu abu duk da babu su ai sai a tambayi Fatima radiyallahu anha lokacin da annabi ya aure ta ya aka yi kaga tarihi na nan yadda aka yi auren ba wata takalifi ba wani matsa shi yanzu ka'ida fa idan kana da ɗiya taron nan yanzu a nan niya wani ya ce to ya ga ka? ko kai ka ga ɗiya wani kana so a nan taron nan to abinda kawai za a yi shine ce to kafin mu daga tasirin malamin shi da Allah ku je ka dan nuna mashi yarinyar nasu an tattauna da an dawo aka ce mai sun ta ce tana son shi yana son shi to to kai yaya sai mu shiga a daura aure shikenan idan an kai kawai sai a wuce da yarinya a dakin ka yanzu a nan muna da daura auren mutum goma kuma an gama Ko wani kawai je ja amalar shi ya yi gidansa da ita kuma ta tabbata ko ba walakanci bane ba zubar da mutunci bane wallahi tallahi babu abin da yake da sauƙi